ya tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana Allah ya kare mu baki daya ya ce tambaya ta anan malam dangane da yara suke cewa baba a siyo min mota da jirgin sama to idan ka ce tom to malam shi ma hakan alkawari ne eh alkawari ne ko baka ce tom ba ma wani lokaci iyaye sukan ce zan siyo maka kaza shi ma alkawari ne irin haka a madadin ka amsa da a ko da tom ka ce insha Allah shi kenan ko ba haka ba kaga kai dai baka ce a'a ba amma ka ɗan fara abin da me da mashi'a shi idan aka ɗan fara abu da mashi'a in ka yi falillahi alhamdu in kuma ba kai ba ba za ka zama abin zargi ba ka fara ba ta hauka ba an gane ko da haka wannan shine abin da ya fi kamata iyaye su sani hatta wannan alkawarka da ake wa yara zan siyo ma kaza zan siyo ma kaza yana da kyau kuma shi yaro daga nan yake koyar gaskiya ko karya, in ya fahimci babansa yana faɗa baya cikawa to shi ma ya san rashin cikawar ba komai bane ne ya koyo daga gida da aka shi ma a gaba zai ta faɗa kuma ba zai cika ba ila wata rama ya ce da ai baba ma in ya ce yana siyo shi ma baya siyowa to inda kuma matsalar za ta fi hakan shine idan ya girma ya ilimi ya gane to a nan kuma zai gane ashe babansa ɗayan biyu ne ko dai jahili ne ko kuma mayaudari ne yana faɗa baya cikawa ko da ba zai iya fitowa ya faɗa ba a fili to amma zuciyarsa sai ta gaya masa haka to da ka dai don mu gyara tarbiyyar yaran mu mu ka gaya musu gaskiya abin da zai yi mu ce zai yi wanda ba zai yi ba ko muna da kila wakala kuma muna ganin da nauyin mu fito mu ce musu a to mu ce musu me insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum